الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na juma'a nawa ga watan juma'a ula 24 23 ga watan juma'a ula a wannan shekara ta 1431 yammacin da daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma miladiya a wannan karatu da muke yi a kwakun gunan cikin garin mina da izinin allah ta'ala a wannan sura ta arab za mu tashi aya ta hamsin da biyar inda muka cike a aya ta hamsin da hudu inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi يغشي الليل النهار shamsa wal والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سي ألا يتي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا cewa, المعتدين الله تعالى يكتوى ادعوا ربكم كتراي أبنججنكو معنى الدعاء ده معنى النداء كنا أنزقوا تاسي كرا أبنججنكو ga sifofi da za ku kirayi Ubangijinku, sifa ta farko tabarru'an kuna masu kiran Ubangijinku kuna kunshe da hali na kaskantar da kai, wa khufiyatan kuna wannan kira a ɓoye ba a bayyana ba haga wannan fassara ta farko akan cewar ud'u rabbakum ku kirayi ubangijinku haga ud'u fi'l al-amri ne ma'ana zikiri wajibi ne ubangiji Allah ta'ala ya ɗora ma al'umma a bayan su fi ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila sai ya bada kaifiya yadda ake yi din ya ce ud'u rabbakum ku kirayi ubangijin ku tadarru'an kuna masu kaskantar da kai babu girman kai babu jiji da isa wa khufiyatan kuna yin shi a ɓoye kun ga a wannan kamar da na faɗa zu in mun ba da ma'ana addu'a ma'ana azzikir kenan wannan kuma ayar da ke ƙarshe a wannan sura ta yi mana ishara akan wannan wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jari min alqawli bil wal afal wala takun min al ghafilin wazkur rabbaka fi nafsik ka ambaci ubangijinka a zuciyarka kun gano wannan da ke ko ka ambaci ubangijinka a zuciyarka kana mai siffantuwa da tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana yin zikirin a ɓoye da aka ce a ɓoye ba ka yi gum ba ana buƙatar zikiri baki yana motsawa in kai gum bai zama zikiri ba ya zama a tafakkur kun gano wannan da ke ko shi sa Allah ta'ala ya ce wa dunal jahari min alqawli in hurta zikirin da zaka yi kar ka yi shi a bayyane me dunal jahar abinda bai kai bayyanawa ba an gano wannan da ke ko wani sune sifa ta zikiri da ubangiji Allah madaukakin sarki ya karantar da wannan al'ummar in dai zaka yi zikiri haka zaka yi in kuma ka zo kana hauka kana dukan kirtin ka wance ke zikiri har a kira ka mahaukaci to wannan dai an sallam bai faɗi wannan ba amma dai zaka yi zikiri da Allah ta'ala ya faɗa yace yace wazkuruni fazkuruni azkurkum ya ayyuhal ladzina amanu zkurullah ku ambaci Allah kaifiya na zikiri din shine Allah ta'ala ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahri min al bil ghuduwi wal asal wa la takun min karshen tafsiri da suka yi dade shine tafsiri na sawi Fawi yake cewa baya halatta mutum ya abin nan mutum da zai buɗe baki yana zikiri ba sai in ya ji tsoron bacci zai ɗauke shi shine za ka ɗaga murya don ka yagi bacci kenan kun gane wannan da ke ko wanda yake kuma abin da Rasulullah ya karantar idan kana zikiri sai bacci ike don ka haƙura kai baccin domin karka je wani zikiri kuma ya zama kana zagin Allah an gane maganar ko tun ƙur'ani bacci yana janka yana janka haƙura karanta kai baccinka domin in ba ka ba garin karanta ayoyin kuma sai ka zo kana karawa ko kana ragewa Allah ta'ala shi ke yi wajen la abudu mata abudu na ka zo kana cewa to Allah ka ga mutum ya ɗibi daji kenan Allah ta'ala ya sauwa wani sune kafiya na zikiri zaki zikiri ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuna ya boye kun gano wannan da ke ko ko kuma ud'u rabbakum ku bauta ma ubangijinku kun gano wannan da kyau ma'ana a matsayin shi na bauta in kun tashi bautar ta tadarru'an kuna masu kaskantar da kai wa kufiyatan kullum kuna yin bautar a ɓoye kar ku bari a gani ba sai kun tara yan jaridu ba kun gano wannan da kyau ko ka yi tsakaninka da mahalicinka domin shi shi kadai yake sakankawa mun gano wannan da kyau ko kaga kowace ma'ana guda biyu ka ɗauka. ayoyi masu tarin yawa suna nuna wannan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ud'uni astajib lakum ko dai ka ce ku kiraye ni ko ku bauta mini sai Allah ta'ala ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati sai Allah ta'ala ya kira sunan addu'a da ni al'ibada ibada wa huwa al'ibada ibada wa du'a mukhul ibada mun gano wannan da ke ko saboda ka zikiri ibada ne ga yadda ake yin shi annabi zakariya Allah ta'ala yake cewa kaf ha ya ayin sad zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya iz rabbahu nida'an khafiyan zikiri irin na annabawa kenan nada rabbahu ya kirayi ubangijinsa sai ya kawo mazdar nida'an kira khafiyan koyayyen kira bai bayyana shi ba bai raka ihu ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan za su daga idan za su hau tudu in ana tafiya sai su daga ihu sai su daga mure su in za a gangara sai su gangara sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yake cewa ba haka ake ba sura yake cewa suka zuka ce ya rasulullah ubangijinmu a nesa yake in za mu daga murya in za mu kira shi mu daga murya ko kuma a kusa yake kun gane maganar sai Allah ta'ala ya saukar da ayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falaysa jibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun sai kan za su kira Allah ba sai sai raka ihu ba ga dan wanda inni qarib ina kusa ga wanda yake kusa kuma ba sai ka daga murya ba ba ladabi in ka daga murya wajen kiran wanda ke kusa haka ne ko ba haka bane kuma mutum walillahi al al a'la mutum ko sarkin shi ko mahaifin shi ko waye ko shahinsa baya raka ihu wurin kiransa amma ya zai zai kira Allah ya raka ihu ya zai zai kira manzo Allah sallallahu ya kira manzo Allah da sunan shi ya ce akwai ladabi babu tadarru'i ana babu kofiya ba a kira manzo sallallahu da sunan shi balle yazo ya dauki bujujala yana yana Khadija Mustafa yana kiran manzo sallallahu da sunan shi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da yanzu aikin ku zai bata zai lalace gaba ɗayan shi ba a kira manzon Allah haka mutum yana kira ya Muhammad ya Muhammad ka dubi duk hadisa na sallam cewa suke ya Rasulullah da zarar sun ji ce ya Muhammad za su wannan bako ne yasa suka lissafa shi daga cikin abubuwan da malaika Jibril ya ce fa qala ya Muhammad akhbirni an al-islam so da su ba saba cewar ya Muhammad ba amma shi ya faɗa sai ya ce fa ajibna lahu mun gane maganar ko saboda ko dai ya zamana azzikir ko kuma ya zama al'ibada duk gaba ma'ana su tana koma zuwa guda innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ta'ala baya son waɗanda suke ta'addanci wurin ibada Me ta'addanci wurin ibada mutum yayi abin da ba a sa shi ba mutum ya huce iya inda aka sa shi kowane ɗaya laifi ne ka yi abin da ba a sa ka ba laifi ne abin da aka sa ka ɗin ka huce gona da iri shi ma laifi ne an gano wannan da kyau ku yi sa Allah ta'ala yake cewa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل saboda kowanne barna ne kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala yake cewa innahu lalle shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu ƙetare iyaka kaga anan abin da ake bukata a addu'a ko addu'a ko ibada abubuwa guda uku wannan ayat kawo in mun ɗauka da ma'anar zikiri ya zama na an zikirin ya zama akwai kaskantar da kai wa khufiyatan ya zama boye ake yin shi ya zama babu i'tidad babu ta'addanci a ciki shine ko kai abin da ba a saka ba ko ka wuce gona da iri akan abin da aka saka duk wannan ta'addanci ne yanzu idan kai babu tabarru'i kai ne ta'addanci in mutum yayi babu khufiya yayi ta'addanci kun gano wanda ke ko haka ne idan muka dauke da matsayin addu'a ku kirayi ubangijinku kamar da annabi zakariya yi izna da rabbahu nida'an khafiya ka kirayi ubangijinka kake addu'a ba a so kana addu'a kana daga murya ka gane wannan da ke ko kana addu'a kana huce gona da iri wurin addu'a wanda ga cikin magabata ya ji dan shi yana addu'a yana ya Allah ina roƙonka gidan aljanna a gefen dama aljanna din iri kaza abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza a hagunta abu kaza abu kaza abu kaza abu ya ce kai za ka wuce gona da iri a addu'a ka roƙi Allah ta'ala aljanna sa ka nemi tsarin sa daga azaba shi shikenan an fahimci wannan da ke ko ba a ta'addanci wurin addu'a saboda haka a cikin adab na addu'a babu ta abin nan mutum ba zai je kan kanfa fa falalin dutse ya ce ya Allah ba ni kifi ba in yi wannan ya yi ta'addanci haka ne ko ba ka bane ya yi ta'addanci wannan Allah zai iya bashi kifi din ba abin da yake gagara Allah ta'ala amma wanda ya naɗa kafar shi ya shiga ya ɗauki koma ko ya sanya fatsa ko ya sanya kalli ya ce ya Allah ba mu kifi wanda shi ne ya kama hanya ko kuwa shi ya kama hanya wannan kaga wannan bai ta'addanci wurin addu'a ba mun fahimci wannan da kyau ko mutumin da bai kama hanyar makaranta ba bai sanya makaranta take ba kawai ya ji wani yana ta zuba qur'ani sai ce ina ma ya zama wani amma nan zai yi ta'addanci ai ai ya wanke Allah shi je kama karatu a ta ai gaskiya ne ai ba ta'addanci ba mun fahimci wannan da kyau saboda haka a ko ina so abin da ake so ka kama hanyar sai ka roki Allah ta'ala in kai wannan baka yi ta'addanci ba in ka kama hanyar sai ka roki Allah ta'ala fahimci wannan da kyau ko na'am ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله يجي cewa ولا تفسدوا في الأرض da ɗaya kada ku yi barna a bayan ƙasa ba da islahiha bayan ƙasa ta jaru ta yi kyau Allah ta'ala ya turo annabawa sun tabbatar da tauhidi an tsamar da al'umma daga duhu na kafirci na hallaka na maguzanci an kawo su turba ta musulunci ido ya waye an fahimci addini sannan daga baya kuma a kawo barna Allah ta'ala ce karku haka ma'ana babban zunubi ne bayan al'umma suna ta ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a wani shigo musu da barna wallahi wannan bala'i ko da sunan ci gaba ko da sunan wayewa ko da sunan bunƙasa tattalin arzikin ƙasa duk ƙarya ne wannan jahiliyanci ne maguzanci ne Allah ta'ala kuma ya hana wannan yace wala tufidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a ƙasa bayan ƙasa ta gyaru gyaruwar ƙasa ne mutane sun fahimci addini mutane sun bar gargajiyarsu kowa ya bar al'adar shi kowa ya bar canfin gidansu kowa ya bar kowa ya zo ya kama musulunci ya kama addini sana'a cewa za a farfado da al'adun gargajiya za a dawo da tsofaffin tsafe-tsafen da ake yi wanzami yana nan ya ce zabira shi tana cikin gari ya ce wai zai kira zabira shi wai wannan ake so a dawo da shi an gane wannan da kyau mutum yana garin mina ya tare wani kuma yana kano yana ɗori a ce wai ba sai an kai shi ba ai sarkin maɗora ne yana kano zai ɗora shi a wannan arnanci ne wannan mun gano wannan da ke ko sura ta kada ku kawo kada a tuna ma mutane irin waɗannan al'amura bayan ƙasa ta gyaru kome da kome ya yi daidai wad'uhu ku bauta ma Allah ta'ala khawfan kuna kwaɗayin kuna jin tsoron azabar shi wa tama'an kuna kwaɗayin rahamarsa kun gano wannan da ke ko wad'uhu ko dai ku bauta mashi ko ku kiraye shi kamar yadda muka bayani a can baya idan muka ce wad'uhu ku kiraye shi to ga sifofi haufan kuna masu jin tsoro kun gano wanda ke ku ma'ana mutum da an gan shi yana zikiri an san wannan yana jin tsoron wanda yake zikiri amma ya zo ya sha alabukun ya yi ihu ya yi ihu ya yi ihu ya shi ya sha ta yi madisa ta sha kafso ina tadarru'i anan ina khufiya anan ina khaufan anan babu jin tsoro idan kana bauta in kuma da ke da ma'anar bauta ka bauta ma ubangijinka khaufan kana jin tsoron azaba shi wa tama'an kana kwaɗayin rahamarsa abubuwa nawa kenan biyu yanzu mun samu sharuɗa uku ke hudu kenan in muka hada da waɗancan kaga wannan ita ce yadda ake bautar Allah ta'ala sawa'u man ɗauke zikiri ibada ne addu'a ibada ce kar kullum ka zauna sai dai ka sa a yi ma addu'a Allah ce ud'u rabbakum ku kirayi ubangijinku kaga ba a fitar ba wani wanda kowa ya kira ubangijinsa babu wani harshe da za a ce wayan ka kira Allah da shi shi Allah ya ji ka kira ubangijinka abin da yake gaje ka samu ladubban da ake kira shi kuma ko ina ake fada ga sunan Allah ta'ala ya faɗe sana tabarru'an wa khufiyatan babu itidadi a ciki sannan a yanzu kuma wad'uhu khawfan ku roƙe shi ko ku bauta mashi khawfan kuna jin tsoron azabar shi wa an kuna kwaɗayin rahamarsa wannan haka ake buƙatar ibada da kasance amma idan ka ce za ka bauta ma Allah a matsayin shi na Allah ba tare da kana ƙaunar ibada shi ba ko kana jin ba tare da kana ƙaunar rahama shi ba ko kana ƙaunar ko kana tsoron azaba shi ba to kayi ibada da ba a sa ka ba kayi ta'addanci a ciki ba kai ibada irin ta annabawa ba domin annabi zakariya da shi da ɗan shi annabi yahaya da mai ɗakin shi Allah ta'ala yake cewa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in annabi zakariya alayhi salatu wassalam wa zakariya izna da rabbahu lokacin da yake rayu ubangijinsa nida'an khafiyya an kuma ta ba izna da rabbahu an anbiya kenan sai aka ba da siffar kiran a suratu maryam nida'an khafiyya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin addu'a da yi sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi wa wahabna lahu yahya muke mishi kyauta baiwa ta annabi yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara mishi matar shi shine zauja zauji kenan domin zauju namiji zauju mace zauju kun gane ko mai mata ake ce ma zauju ba kowane namiji ba goro ba a kiran shi zauju hakan nan goruwa ba a kiranta zauju kun gane wannan da kyau ko isa Allah ta'ala ya ce da annabi adam uskun anta wa zaujukal janna kaga lam yu'annif lafazin zauj ba a ta'anifinsa mace ne ko namiji kun fahimci wannan da ke wannan shi ya fi shahara kuma shi ya fi ne fasaha akwai hadisi guda da ya annasa sai ya nuna ya halatta kenan amma suna cewa a babin gado ana cewa zauju da zaujatu domin a fayyace sun yi hanzari a babin gado wa aslahna lahu zauja Allah ta'ala ya ce innahum su dukkansu wa da kenan annabi zakariya da annabi yahya da mai ɗakin shi innahum kanu yusari'una fil khairat innahum yusari'una ko kanu innahum kanu yusari'una fil khairat lalle su sun kasance suna gaggawa wurin aikata alheri alkhairat wa yad'una na raghaban suna bauta mana suna kiran mu domin kwaɗayi wa rahaban da kuma jin tsoro to kai ka zo ka ce ba za ka kira ubangijinka da kwaɗayi rahamarsa ba ba kuma za ka kira shi ba kuma za ka kira shi don jin tsoron azabar shi ba to yanzu irin wace ibada kenan kai eh kaga wannan irin tashi ba irin ta annabawa ba bayan annabi zakariya Allah ta'ala ya bai cikin suratul an'am sai ya ce ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadi waɗannan su ne waɗancan duk Allah ta'ala ya shirye da su da irin tafarkin su za ku bi wai shi shubhasa da ke dan ya sami a zuciya wai inda Allah bai halicci wutar ba fa ba za ka bauta mishi ba eh in ka ce dan jin tsoron azabar shi zasu ko kuma inda bai yi aljanna ba fa abu mai sauki ka ce da shi ka bari sai in Allah bai halitta ba ita ko aljanna da wuta Allah ya yi su wata kunnarar lati uiddat ila alkafirin an yi tattalin ta ga kafirai fi'il madi ne mabni ne alama la yusammi fa'ilu hakan nan wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ya nuna akwai ta kenan wannan haka ake bauta ma Allah ta'ala kana kwaɗayin rahamarsa kana jin tsoron azabarsa ta tajafa junubuhum anil mawadi'i yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun to haka wannan ita ce aqida da ayoyi da yawa da hadisi za su goya maka baya in dai ka wuce koyarwa ta qur'ani ka wuce koyarwa ta hadisi to mutum ya ibi daji babu wani philosophy da mutum zai maka wai alfalsafa al-islamiyya islamic philosophy duk mutum zai bata maka lokaci ne ya dora ka akan tafarki na qur'ani da hadisi muddin ya san qur'ani din shikenan ya wutar da kai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya ce inna rahmatallahi lalle rahmar Allah ta'ala qaribun min al-muhsinin dab take da al-muhsinin masu kyautatawa inna حرف نصب wa taukid مذكر muzakkar ne ko mu'annas mu'annas ne sai ce qaribun bai ce qaribatun ba kun gane wannan da ke ko alhalin mubtada yana ban khabar ne abin nan idan mubtada ya zama mu'annas khabar ma ya zama mu'annas shi sa kuka ce albustanu jamilun ba ku ce jamilatun ba ko sai ka ce innal bustana jamilun ba za ka ce jamilatun ba ashamsu tali'atun kaga bai ce ashamsu tali'un ba an gane wannan ko inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin malamai na liradi masana na hausun yi batutuwa masu tarin yawa akan tazkiri na nan na farko da sun ce inna rahmata masdar ne kun gane ke wannan suna yadda yake masdar ne daga arrahim ne shi kuma arrahim muzakkar ne ko mu'annas muzakkar ne ma'ana sai aka kallake shi kenan sai aka ce inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin ɗaya kenan magana ta biyu malamai suka ce labazin qarib labazin alqarabatu guda biyu ne ma'ana yana da ma'ana guda biyu ko dai zama qaraba fil nasab ko kuma ya zama qaraba fil masafaha ta wurin tazara kun gano wannan da ke ko ta wurin tazara mana wane yana masallaci ne yana kusa da gidanka wannan tazara ce abin nan kusanci ne na tazara ko kusanci ne na dangantaka ta jini na tazara ne saboda ka idan kusanci na dangantaka ne wannan zakkar, ƙaunar wahidan za ka ce hazihil mar'atu ƙaribati ba za ka ce ƙaribi ba hazihil mar'atu qaribati ba za ka ce qaribi ba kun gane wannan da ke ko amma idan ka ce qaribi yana nuna makwaciyar ku shi, tsakanin gidanku da gidansu akwai tazara eh musafaha kenan amma ka ce qaribati yana ɗaukar yar uwarka ce ta jibi sawawa tana aure a Kano ko kai tana aure a nan Mina mafanci wannan da ke ko wannan kawalan wahida in dai ana maganar alƙaraba ce ta annasab wannan ana tafkiri ne ana ta'anifi ne qaulan wahidan kun fahimci wannan ko amma idan qaraba ce ta musafaha za ka ce abin nan masjidun hadal masjidu ko menene menene karibi karibun minni kaga yana kusa da ni ko karibatun minni nan ya halatta kai tafkiri ko kuma kai ta'anifi tunda qariba ce qaraba ce ta ne ta tazara ba ta abin nan ba Allah ta ya bada ladan sauran نعم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون wata magana da muke ɗazu ta ƙaribi da ƙaribaci da sauransu malamai sun ba ta muhimmanci sosai da sosai domin fayyace su kun fahimci wannan da kyau ko idan ƙaraba ce ta annasab وانا انا تانيشني قولا واحدا هذه المرأة قريبتي idan kuma karaba ce ta almusafaha kana da fuska guda biyu ko kai tazkiri ko kai ta anishi daruhu qaribu minni gidan shi kusa da ni yake ko kuma daruhu qaribatul minni kun gano wannan da ke ku Allah ta'ala yana cewa wa ma yudrika sa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib ta suratu shura wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib as-sa'atu sai aka ce qaribun ba ce qaribatun ba haka nan wasu kuka kawo wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban ba ce qaribatan ba saboda karaba ce ta nasab ko kuma karaba ce ta tazara ta musafaha ce mun gano wannan da kyau ko Allah ta ya ce wa huwa allazi yursilu riyaha ar-riha ka karanta ko ar-riha wa huwa allazi yursilu riyaha Allah ta'ala shi ne wanda yake aiko da iska haka yake a hausa ba a cewa iskokai kana cewa iskokai ya zama makarai kana cewa makarai ya zama mutanen ɓoye kana cewa mutanen ɓoye ya zama aljanu a san bahaushe ba iya cewa aljanu sai ce mutanen ɓoye mm, saboda yana jin tsoron aljanu kenan eh, <laughs> kun gane ko sai a ce makare sai a ce iskokai to amma iska mufurace a hausa in ka ce iskokai ya ba da wata ma'anar Allah ta'ala shine wanda ke turo iska daban-daban wataƙila ma'ana ta fito kenan ko Allah ta'ala shine wanda ke turo iska daban-daban ma'ana ya zama ba ɗaya bace kenan nushiran ko bushiran nushiran a tarwatse dan da warshe ya karanta in gane ko nushiran a tarwatse take a gaba take wannan bai ne dai rahamati kafin isowar rahamarsa dab da isowar rahamarsa menene rahama din ruwan sama fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhil arda ba'da mautiha kallaci athar gurabu na ni'imar Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya kira ruwan sama da sunan rahama kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala shine wanda ke turo iska nushran a tarwatsa take zuwa a watsa take zuwa ko kuma a in ta zo a watsa wannan sauko take dauke da shi sai kira da ke mu ta ce bushran tana dauke da bushara kun gane wannan ko tana isowa ne na bushara shine bushran din kenan akwai kirawoyi masu tarin yawa anan mun ja lokaci ba za a sha biya sosai da sosai ba Mana Allah ta'ala yana turo iska a gaba kafin ruwan sama ya iso an gane wannan da ke ko ita wannan iskar tana zuwa ne a tarwatsi ta ta gaba ko ina da ina Mai saƙo wata take dauke da shi na busharar ruwa na isowa bai ne dai rahmati kafin isowar rahamarsa hatta idza aqallat sahaban har zuwa lokacin da ita wannan iskar aqallat ta jijjigo ta taso da ne sahaban girgije. domin giragizai shine sahab mufradin shine sahabatu mufrad kenan da muzakkar da abin nan da mufrad da mu'annas na ana ganewa ne da ta'un in ka sa takuri ya zama mufrad kenan tilo in ka cire takuri ya zama ya zama jam'i kenan kamar albaqaru shanu albaqaratu sanuwa innal baqara tashaba alaina shanun sun rikice mana ba za ka ce sanuwa ta rikice mana ba domin innal baqara yake bai ce innal baqarata ba kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa hatta idza aqallat sahaban har zuwa lokacin da ita wannan iskar ta babbako da sahaban girgije shine maf'ulun bihi din aƙalla shine fi'il madi din aka kawo ta'u ta'anis domin riyah mana hatta idza aqallat ar-riyahu sahaban fi ghairi quran har zuwa lokacin da ita iskar ta babbako ta taso da da girgije shi girgije me yake dauke da shi fiqalan girgijen yana dauke da ruwa mai nauyin gaske mana wannan girgita rana ito a ya zama mana darasi a wancan satin da ya wuce ba rana ito ba wancan satin dan ruwan sama ne ya hana mu isowa ya hana mu yin karatu in kuka lura lokacin da iska ta taso ya kake ganin gaba ɗaya girgije ya mamaye garin mina shi girgijen yana kan iska ne kasan iska tana da ƙarfin gaske shi girgijen ya ɗauko ruwa ne kasan ba 20 lita ba ne Allah kaɗai san biliyoyi na litar da ya ɗauke ɗauke da shi babu wani mahaluki da ya san adadin nauyin wannan litar babu shi kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya ɗauko to shi ruwan daga ina yake hmm? ita iskar Allah ta'ala shi ya tura iskar wa huwa ladhi filin riyaha yursil fili ne mudari Allah shine wanda yake tura iska ita iskar sai ta je ta babbako abdullahi bin umar yana cewa iska iska ta kasu wajen kashi takwas hudu azaba hudu rahama kun gano wannan da kyau ko kowace da sunanta kowace da irin aikin da suke ko ba oxygen ko ke cewa <laughs> eh <laughs> kun gano wannan da kyau ko abdullahi bin umar haka ya faɗa a yin lura iska da aka tura ma adawa rihal aqim ma tazaru min shay'in a tatsale illa ja'alatu karramim ka fi sunan wannan rial ri'al aqim bakarariya ce Allah ta'ala ya saka musu ita Allah ya kiyaye to wannan iska ce take dauke da me da girgije kallaci fa jirgin sama in ya sauka in ka ga ana sauke ma jirgin sama kaya zaka ce wasu tireloli ne suka yi fakin bayan yana dauke da mutane 700 750 yana dauke da mutane kawai 700 boss nawa kenan mai cin mutum goma sha takwas eh kaga bas ɗin tana da yawa haka za a ga an kaga mutane ga cewa na gari ne iyo tashi an gane wannan da kyau amma gaba ɗaya shi jirgin saman da komai da komai akan me yake tafiya kan iska jirage nawa ne a daidai wannan lokacin suke akan iska Allah kaɗai su iya adadin su iska tana da ƙarfin gaske sosai da sosai ka Allah ta'ala sai ya tura iskar ita kuma sai ta taso sai ta ko shi girgizan girgizan kuma yana ɗauke da ruwa makare yake da ruwa kun gano wannan da ke ko su ƙonahu sai mu kora wannan girgizan mai baladin mayitin zuwa ga wani gari da yake ya riga ya mushi ya bushe ya ƙeƙashe kana sakin karfe sai ga ya ce kan gari ya buƙaci ruwa kenan fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da wannan girgidan da muka koro sai mu saukar da shi da ruwa sai ga ruwa yana sauka abin nan fatar wadaka ya kharuju min khilali sai ga ruwa kawai yana zuba daga tsakatsakiyar wannan girgije din Allah ta'ala ya faɗi wurare da yawa suratul nur suratul naba'i wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjadan linukhrijubi habban wa nabatan wa jannatin alfafa wurare masu tarin yawa Allah ta'ala ya tura iska ita iska ta turo abin da ta babbako abin nan girgije shi girgije yana dauke da ruwa shin shi ruwan daga ina yake eh daga sama ruwan yake zubowa cikin girgije ko kuma daga ƙasa ruwan yake tashi yi sama eh eh, eh? ku me aka ce da ku an ce da ku zafin tiriri ne eh an ce wai zafin tiriri ne da tiririn i tiriri i sama sai ya baje sai ya zama ruwa to me yasa da rani ba a ruwa wanda yake zafi kuma ya fi da rani ne <laughs> kun gane maganar in ba haka ba da rani ya kamata a ce akwai ruwa ɗaya kenan arewa maso arewa ta Najeriya ya kamata a ce ita fito ko ina ruwa Sokoto state jihar Sokoto da Zamfara da Kano da Jigawa da Yobe da Maiduguri ya kamata a ce su suka fi ko ina ruwa don su fi ko ina zafi in dai zafi ne yake zubar da ruwan sama ɗin. an gano wanda ke ko misalin da suke bayarwa shine wai idan aka dafa ruwa idan aka dora tukunya akan murhu ai murfin tukunyar babu ruwa amma idan ta tafarfasa ta tafarfasa in ka ɗaga murfin sai ya game sai ya ga ruwa sai na ce da shi ai ruwan tukunyar ne in ba haka ba a ɗora tukunyar babu ruwa a banka masa wuta gobara za a yi haka ne ko ba ka bane kana da dama fa maka fada ka kana da dama ka faɗa ko ba karatu Allah ne ba Allah ne ya faɗa ba kokari suke su jayayya da abin da Allah ta'ala ya faɗa wasu ce ruwan yana sakowa ne daga aljanna kun gane wannan ke kar manta fa saman nan makare take da ruwa al'arshin ubangiji yana kan ruwa wa kana arshuhu alal ma'i kuna ina ne kamar ba ku karanta qur'ani kun kar ku ce na faɗa wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin ubangiji akan ruwa yake kun gane wannan da ke ko saboda ba wai zaka iya karyata su ɗari bisa ɗari ba ne ba kuma za ka gaskata su ba kawai hadisu bani isra'ila ne Allah ta'ala ya sauke fa akhrajna bihi Allah ta'ala yake cewa sai mu fitar ta sanadiyar saukan wannan ruwa min kulli samarat daga cikin dukkan dangi na 'ya'yan itatuwa a fitar da maiwa a fitar da dawa a fitar da farfara dawa a fitar da masara a fitar da a gushi a fitar da doya an riga an yi buganta tintini Allah ta abubuwa masu tarin yawa Allah ta'ala yake fitowa ta sanadiyar wannan ruwa din kamar yadda muka bada misali da ƙungurmin rani inda za ka dinga kawo kullun tanka guda ta ruwa kana zubarwa sai dai wurin kawai ka ji daɗin ka fito haka ne ko baka bane ba abin da za ka ya fito can in ya ruwan ya ruwa ga wata yar ciyawa ɗaya biyu ta fito amma dubu ruwan da aka yi wannan fa isowa ne kawai abin da kuke kiran shi ruwan faduwar damana ko ruwan karya rani ko ruwan share gona a mun dubiyar da ciyayi suka fito in ka yi sake yanzu gona ka ta kwace Allah ta ce ka zalik kamar yadda muke haka din nan muka saukar da ruwa daga sama tsirrai suka fita nukhrijul mauta muke fitar da matattu la'allakum tazakkarun domin ku ɗauki izina ku ɗauki tunanin cewa duk wanda ya mutu zai dawo to Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai tsirrai suka fito daga ƙasa kun gano wannan da kyau kuma ya ce ka zalika hakan nan na khurujul mauta muke fitar da matattu ma'ana idan za a tashi kenan sai an yi ruwa daga sama eh kun yi shiru ya ja muku baki na ƙwarani kuma zai ja muku baki na hadisi hadisi ya tabbata kafin alƙiyama ta sai an yi mamako ruwa daga sama sannan sai a tashi nam والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله تعالى والبلد الطيب كيكاوان ولي كيكاوان ولي كيكاوان gari kyakkyawan wurin noma ya huruji na ba bi izinin rabbi za ga ga amfanin gonar ya fito bi izinin rabbi da izinin ubangijinsa Malam sai ga amfanin gonar nan shar kun gano wannan da kyau noma ɗaya a wurin da in an mai noma sai dai a mai ɗauriya kawai shi kenan an gano wannan da kyau kai akwai wurin da an kama kara wurin shuka raɓa ma in ta zuba a wurin da wurare da yawa za su shuka wake wasu wuraren raba kawai fa in labi su ba wabilu fafan idan ma ba a samu mamakon ruwa ba in aka samu raɓa ma ta isa rabawa kenan isa Allah ta'ala ya ce fa huma ila rabawatin za su qararin wa ma'in kun gano wannan da kyau saboda haka wuri da ka ganshi akwai jangargari akwai fako akwai tsandauri akwai wuri kaza akwai wuri kaza akwai wurin da yake da kayan noma da ya fita kun fahimci wannan na kyau ko nan ƙasa da suke ake noma shinkafa akwai wurin da ake cewa kai zo ake ake dasa ta sai dai a zo a zo a yi mai kuma a zo a yanke kawai ba a noma a wuri kun gano wannan da kyau akwai kuma wurin da sai an yi ruwan an yi ruwan an yi ruwan an yi ruwan can sai ga aya aya ta fito ka ku ka ruwa naka da aya aya sai a hankali ko kuma ka ga tsarko ya mamaye ta kun bai wannan da kyau ko kuma ka ga tofa ta tofe ta Allah ya sauke mu bai wannan da kyau Allah ta'ala ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi idni rabbi ladhi khabusa wurin da ya riga ya lalace wurin da ya riga ya daskari la ya huruju amfanin baya fitowa illa na kidan sai da bakar wahala kamar ina kenan kamar fako kenan mala sai da bakar wahala amfanin zai fita Allah ta'ala ya sauwake jawa malamai sun ta magana nan albalul tsayi suka ce ubangiji Allah ta'ala yana sifanta mummuni kenan shine a tayyib kenan kun fahimci wannan da ke wannan ko abin nan shi kuma ɗaya wannan zai habusa la ya kurzu illa na kidan tintirin kafiri kenan sai a ta yi ai ta ruwan ayoyin ta ruwan ayoyin bai ji komai ba amma wallahi wani aya guda sai ga ta ratsa zuciya shi dama akwai asalin iman kun fahimci wannan da ke ko isa Allah ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء حتى أنت كأن يرجي كاما كوي ولو لم تمسسه النار كودا با كنا با shi da karan kanshi yana so ya kama haske da akwai ayoyi da hadisai ga sai tsara ga komai wallahi da ka faɗa mai aya sai ya ɗauka Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya ɗora ma kan Allah kazalika nusarrifu al-ayat Allah ta'ala ya ce hakan nan muke sarrafa muke jujjuya ayoyi yau Allah ya kawo wannan misali gobe ya kawo wannan inda gana neman misali to ka je qur'ani ba sai ka kawo misalai kuma na daban ba ka kawo da takalma ka kawo da buhu kudi ka kawo da waye da waye duk ba sai ka nan ba ga misalai nan masu tarin yawa a cikin qur'ani liqaumin yashkurun ga mutanen da suke gode ma Allah ta'ala ya Allah ka sanya mu daga cikin masu gode maka na'am لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم idan ba manta ba a farko farkon wannan sura suratul arab Allah ta'ala yake cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha da yawa dubun dubun alqaryu mun halakar da su fa haɓa suna bayatan azabar ta zo musu bayatan cikin dare auhum qa'ilun ko kuma suna qailula suna baccin garjin azhar kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya tura yace kuma ya turo manzanni fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika musu suwa kenan fala nas'alanna allazina ursila ilaihim sai mun tambayi waɗanda muka aika musu su mutanen da Allah ta'ala ya tura musu manzanni sai Allah ya tambaye su ya ce da su ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin da muka turo muku da su wala nas'alanna al mursalin Allah ya ce wallahi sai mun tambayi manzannin da karan kansu yawma yajma'u Allahu rusula sai yaqulu ma za ujibtum da mai mutanenku suka amsa muku wa izar rusulu uqitat idan manzanni aka tsayar da su waye zai maka waye zai maka assurance ciwar kai abin da kaga dama an ka je alkiyama ya daure maka gindi inda Allah zai tsayar da manzanni ya ce da su ma za a jabtumul mursalin da mai abin nan ya ce da su ma za ujibtum da mai aka amsa muku Allah zai tambayi manzanni to waye zai daure maka ya ce ya tsaya maka ranar alkiyama kai abin da ka ga dama eh irin waɗannan maganganu ne ba wai na aka faɗa ce wai ba wai ba ka son wani wai irin waɗannan maganganu to anan ne Allah ta'ala yake koro mana batun gwagwarmayar waɗancan annabawa waɗancan annabawa da Allah ta'ala yi magana yace ya tura manzanni a alƙaryu gaba ɗayansu to fa yanzu Allah ta'ala ya buɗe shafi yana mana bayanin waɗannan manzanni sai tura sai ya fara da farkon manzo a cikin annaba farkon manzo bayan annabi adam alaihi salatu wasalam bayan annabi adam alaihi salatu wasalam abdullahi da abbas yake cewa al'umma sun tsaya karni goma shekara nawa kenan karni goma karni ɗaya shekara ɗari arama ya tsini shekara dubu suna kan tauhidi kun gane wannan da kyau shekara dubu mutane suna kan tauhidi babu shirka a ciki to tunda babu shirka ai kaga ba za a turo manzo ba kenan domin Allah ta'ala yana turo manzanni ne idan barna ta shiga sai su zo su zama mubashirin wa munzirin kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ta Yunus ko faktalafu sai suke sabani fa ba sallahu nabiyina mubashirin wa munzirin da mutane suke sabani sai Allah ya turo manzanni domin su zama shiri na masu bishara wa munziri masu gargadi mutane sun tsaya tsawon waɗannan shekaru akan tauhidi da suke saɓani ta ina saɓanin ya shigo saɓanin ya shigo ne ta an samu wasu bayan Allah sun tsaya akan tauhidi suna bautar Allah ta'ala sai har kwanansu ya ƙare da kwanansu ya ƙare suka koma ga Allah ta'ala yayin sun tafi sun bawa kenan sun babbaya sun bar 'ya'yansu kenan to irin wancan tasiri na bauta na salihanci da waɗancan bayi suke da shi sai shaidan ya kawata ma 'ya'yan nan nasu cewar kamata yi su yi mutum mutumin waɗancan iyaye nasu suna kallon su domin su dinga tuna su kuma suna tuna irin gwarzantar da suka yi sai su ma su ji ƙarfin yi kun ga wannan ita ce manufar suke mutum mutumin su suka dinga kallon su suna girmama su sai wannan kaka ‘ya'yana suka wuce sai suwa kenan sai jikokin waɗancan da jikokin waɗancan suka zo sai shaidan ya kawata musu cewar waɗannan fa su iyayenku suke bautawa kaga ba mataki na farko ba kenan sai nuna musu su iyayenku suka tafi suke bautawa sunan waɗannan mutane su ne yahus da ya'o da nasara da wuddan sunan waɗannan mutane kenan sai aka za ana bauta musu kunga daga a dinga girmama su sai a koma bautar su akwai ba mutumin da a nan garin a wannan kasuwa ta mai nafasan tana makin ake cewa fa ya ga fastar ya ga kalandar wani shehi sai ya durkusa kalanda fa ya durkusa in kai magana ya ce girmamawa yake yi yana girmama matacci wo wannan takarda in ji shin jiniya kun gane kun ina koro muku sarsala abin ne sai Allah ta'ala ya turo annabi nuhu domin kau da wannan shine yake cewa duk lokacin da ya kiraye yesu idan ya kiraye su ya kirayesu su sai shugabannin su su ma su musu jawabi wa qalu la tazrunna alihatakum sai mutanen annabi nuhu suke wa jama'ar su bayani suna masa jawabi kada su kuskura su bar allolin su wala tazrunna wuddan wala suwa'an wala husa wa uka wa nasara duka da su ba su su rike su kankan su ne macetan su ran kiyama in suka kuskura ba su rike su ba to kun gane wannan da kyau ko sai Allah ta'ala ya turo annabi Nuh alaihi salatu wasalam wannan wuri shine wuri na farko da Allah ta'ala yake bayani na annabawa a wurin cikin suratul hud a wurin cikin suratul shu'ara a akwai wurare daban-daban a cikin alqur'ani amma dai waɗannan wurare guda uku suratul araf da suratul hud da suratul shu'ara da suratul mu'minun qad aflaha almu'minun lalle Allah ta'ala ya zuba bayanan sosai da sosai annabi nuh alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yayi bayani shi hadda sura suratul nuh alaihi salam inna arsalna nuhan mun fahimci wannan da ke ko akwai wurare da yawa da Allah ta'ala yi bayanin su bayani zai zo ba tiryan tiryan za mu dauki annabi nuh alaihi salatu wassalam yanzu shine na farko da Allah ta'ala ya kawo bayaninsa ya ce Allah ta'ala yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumi hakika mun turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumihi zuwa ga mutanensa da ya je me ce musu wannan fa shine fassarar wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu taghut hakika mun turo a kowace kowanne al'umma mun turo musu da manzo abinda manzo yake cewa an i'budu wajtani bu taghut ku bauta ma Allah kadai ku nisanci dagutu kun gane maganar to wannan shine bayanin waɗannan annabawa yanzu za mu ji kira na annabawa za mu ji saƙon da annabawa suke ɗauke da shi za mu ji kuma martanin da mabiya suke ɗauke da shi sai ka ɗora shi a wannan zamani namu cikin domin in dai malami na Allah ne yana bin tafarki na annabawa ne da rasulun cewa yi al'ulama'u warasatul anbiya'i malamai magada annabawa ne in dai malami na Allah ne to yana bin tafarki na annabawa ne in kuma ba na Allah ba ne to haka Allah ke kada ya bi tafarki na arnan baya kun gane maganar ko Allah ta'ala yake cewa da arsalna nuhan hakika mun aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam malaman harji suka ce wannan wuri shi kai ne na farko shi kadai ne aka ce da arsalna duk sauran wala da arsalna ne duk sauran yana da wawun wannan shine na farko laqad arsalna an bashi da wawi a surat al ankabut wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhum tufan wa hum Allah ta'ala yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala sai annabi nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku malakum min ilahin ghairu da ɗai ba ko da wani abin bauta wadda ba shi ba wanda shine magana wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ƙauni ya ku mutane na dan shi an tura shi ne zuwa ga mutanensa. annabi sallallahu alaihi wasallam da yake an tura shi zuwa ga duniya ne baki ɗaya sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaf shine galibi yake cewa ya ayyuhan nasu قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض saboda ka babu wani wanda zai ji shi ya cancance shi ya fita daga manzanci na manzan Allah sallallahu Mai zama yana da sabuwar shari'a shi da zarar ka ga mutum yana da wannan to ka tabbatar zindiki kar ka shakku akan haka domin ya kare ta ayoyi ba tarin yawan alkur'ani mai girma manzan Allah karshe ne cikamakin annabawa kuma manzo ne zuwa ga duk duniya annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila manzo ne zuwa ga bani isra'ilawa wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila nasi kafa a gani wannan shine abin da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya faɗa musu yace ya qaumi ubudullaha ku bauta muku Allah malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum lalle ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azabar wani yini azimin yinin na mai girman gaske ne kaga wannan azim idan ya zama sifa na mai kenan na yau wannan yinin yini ne mai girman gaske domin abin nan yawman ya ji alwildanu shi ba yini ne da ike sanya ƙananan yara su zama masu farfara ƙananan yara su zama da farfara kasan wahala ta kai wahala ku gano wannan da kyau ko kuma ta zama siffa ce ta azab fi ghairul qur'an azaba yawmin aziman sai zama na an ce da yi azimin lil mujawara ya yi mujawara da majrur shi ma sai ya zama majrur kun fahimci wannan amma mansubi ne <laughs> wannan shine jawabin annabi nuhu alaihi salatu wasalam bari mu kuma jawabin mutanansa a jawabin shi akwai zaki eh akwai zaki ta ifa ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha shine ma lakum min ilahin ghairu illallahu a nam illallahu shine ma'anar ubudullah kun gano wannan ka ganin magana babu zagi amma da yake su sun san ma'anar la ilaha illallah barka jimi za su ce nam قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ sai manya-manyan mutanen garin suka ce malau masu faɗa aji sawa'un shugabanni ne sawa'un masu kuɗi ne sawa'un da yake ana jin sa akwai wanda yake talaka ne amma akwai musulai ba shi da kuɗi ba shi da sarauta amma duk abin da zai a gari sai an nemi shawararsu ko ba su akwai kuma wanda yake saboda kuɗin sa kawai ake neman shawarar shi akwai su ko babu akwai kuma wanda yake saboda mulkin sa ake sauraron sa gaba su sai suka ce ƙalal mala'u sai manyan garin suka ce min ƙaunihi daga cikin mutanen shi shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam inna lanaraka fi dalalin mubin a'udhu Nila. suka ce lalle mu muna ganin ka fi dalalin a cikin wani bata mubinin batan bayyana ne haka mutanen garin suka faɗa kun fahimci wannan ko haka suka faɗa cikin suratu shu'ara qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun suka ce yanzu ma yi imani da kai alhali kafkantattu ne suke binka masu abin nan ne suke binka kafintoci ne da wanzamai da dukawa su suke binka su za mu zama bi wai shi nufinsu ya bar ya kori waɗannan kamar yadda suka faɗa a cikin suratu hud ya kori waɗannan sunan su su imani shi sai zamana in za a zo majalisi ne na masu manyan riguna masu kaza masu kaza masu kaza mun fahimci wannan da ke ko kaga kuma idan majalisi ya zama kaga yadda za su tsidda yau ba nan malam zai ce duk abin ba abin da ya kawo abin nan din kenan ba malam ya zama malam alhaji ko malam boka ko malam fada duk mai kawo waɗannan abubuwa din in da aka wuce ma tafarki na annabawa haka za a zama amma tafarki na annabawa shine ubudullaha malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yawmin abu. baya kiran su zuwa gare shi kira ne zuwa ga Allah Allah ne ya ce da su su bi shi sai su kuma suka mai da wannan martanin sai shi kuma ya ce yaya قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين Ƙala ya qaum sai ce ya ku mutane na laisa biyu ba dalalatun da ɗai babu wata ɓata ko ƙwaya ɗaya tallin tal a tare da ni don su sun ce in na lana raka fi dalal bata daban-daban kenan ko sai ya kora daya sai da ya kora ɗaya ina biyu eh babu tunda aka kora ɗaya babu biyu babu uku babu hudu saboda haka sai ya kora dayan ma gaba ɗayanta saboda ka sauran babu su kenan laisa bi dalalatun walakin ni rasulun sai dai ni dan aike ne manzo ne min rabbil alamin daga wurin Allah ubangijin halittu kafin su na'am aikin safa ubalighukum risalati rabbi wa rabbi ina isan muku da saƙonnin ubangiji na ne kaga aiki kenan in dai gana so ka zama malam na Allah saƙonnin Allah za ka isar ba saƙonnin ka ba kuma dole masu sauraron karatu su dinga fayyace da saƙonnin malam da kuma saƙonnin Allah abin da ake bukata shine malami ya isar da saƙonnin Allah uballighukum risalati rabbi ina isa muku da saƙonnin ubangiji na ne wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha ma'ana yanzu yana bayanin sakon kenan kun gane wannan da ke ko yana bayanin sakon kenan wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ina da cikakken masaniya daga Allah ta'ala dimbin abubuwan da ku ba ku sani ba kaga shi ba zo ne daga wurin Allah kuma yana isar da saƙon Allah wake kenan biyu kuma yana musu nasiha wake kenan uku kuma shi a'lamu min Allah minhum hudu kun gane wannan da kyau ko malamin yanzu ɗayan farko ba shi da shi don shi ba manzo bane an gane wannan amma me yake wa yana isar da saƙon manzon Allah ne saƙo na Allah saboda haka dole ya siffantu ya zama da yana isar da saƙon Allah na biyu yana wa mutane nasiha nasiha ita ce dora sa kan tafarkin Allah da manzan Allah ko ba haka yake ba abu na uku ya zama yana kunshe da jari na ilimi mai karfin gaske don annabin ya ce wa alau min Allahi ma la ta'alamu ko da malami bai zama ya fi kowa sani ba to ya zama yana kunshe da jari na ilimi domin da'awa ba yanta da jahilci kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ba kan jahilci ba ana ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين نعم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون الله يتي أوعجبتم yanzu kun ƙaryata waɗannan manzannin ko kuma a wa'ajibtu yanzu kuna mamaki an ja a kuma zikirun min a kan cewar wani ambato na musamman ya zo muku daga wurin ubangijinku ala rajulin ta hannun wani bawan Allah guda ta hannun wani mutum guda shi kuke mamaki rajulin din minkum daga cikinku daga cikinku Allah ta'ala ya turo manzan bai turo daga cikin mala'iku ba domin da mala'iku ne suke tafiya a ban kasa da ya turo mala'iku law kana fil ardi malaikatun law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna minas sama'i malakar rasula inda abin nan mala'iku ne da mala'iku za turo manzanni amma tunda mutane ne sai Allah ta'ala ya turo musu da mutane to wai akan an turo muku da manzo manzanni daga cikin ku akan haka mamaki domin ya muku gargadi wala tattaku kuma domin ku ji tsoron ubangijinku wala allah kuma turhamun kuma domin ku ji tsoron ubangi abin nan ku yi kwaɗayin rahamarku haka Allah ta'ala ya tuwo muku manzanni domin yi muku gargaɗi domin ku ji tsoron ubangijinku domin ku kwaɗayi rahamar ubangijinku waɗannan su ne manufofin da Allah ta'ala ya turo manzani amma wannan mamaki da mutane suke yi wannan kusan sunna ce ta dukkanin kafaran farko kun fahimci wannan da ke ko har yanzu wannan na san yana amfani da musu mutane da an faɗa sai a ce yaran nan a gaban mu aka haife shi ko ba haka yake ba haka ake faɗa ko ba haka ake fada ba amma saboda kidahumanci da rashin karatun tanatsu in kai je ka dubu ma'aikatu da ake da su suwai masu gadi waye a ma'aikatar waye darakto na ma'aikatar sakatare baki ɗaya ne la'alla wannan yaron jika ne ga wannan mai gadin haka ne ko ba haka bane amma mai gadin kullum mai yake cewa kullum yake cewa duk abin da zai shi yake shi mai anan da yake wurin sawa a baki ne ya yadda wannan gaba da shi yake wannan ya san wani abu haka ne ko ba haka bane amma yanzu domin karantarwa ne ana so a haɗa alaƙa da ubangiji ka bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai sai a ce kai yanzu aka haife ka ai gashi gashi haka ake faɗa haka ne ko ba haka bane Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana abin nan wa ma mana'an nasu an yu'minu idza ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasula wa yanzu Allah kawai sai turo manzo manzo kwaya daya mutum shikenan wannan kawai shine abin da ya hana su Akana kana linnasi ajaban an auhayna ila rajuli wai mutane yanzu wani mamaki suke da mun yi wa'ayi zuwa ga wani mutum abin abin har ya zama abin mamaki zalika bi annahu kana ta'timu rusuluhum bil bayyinat fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun halim Allah ta'ala yace a zuwa an za kuma kullum kada mutum ya tsorka wai gaskiya ita ce abin nan mutum ne gaskiya a'a gaskiyar ita ce mutum kun gane maganar kullum mu ɗauki kar mu ce mutum ne gaskiyar a'a gaskiyar ita ce mutum saboda haka in ya faɗin magana gwargwadon gaskiya shi gwargwadon yadda za mu ga girman shi kun gane maganar amma za a zo jawabi sai a ce ai wannan ya yi firamare a wuri kaza ya yi sakandare a wuri kaza ya yi digirin shi na farko a germany ya yi digiri na biyu los angeles ya yi america ya yi a saudiya ya yi a madina duk wannan ba dalili ba ne wallahi tallahi wannan ba dalili ba ne dalili shine abin da ya fito daga bakinsa haka ne kuma haka ba ne wannan gaskiyar ita ce dalili amma dai haka za ga mutum shi a babbar riga wa kayan tara min zamitin lakam ujibi زيادته أو نقصه wa nisfu fu'aduhu wa lam yabqa illa ولم al-lahm wa al والدم kawai in ka ga mutum da yayi magana ne kake kara mai girma ko ka rage mai girma wallahi tallahi yasa ka san ba yasa an san ce in za ka faɗi magana ka faɗi alheri ko ka shiru domin mutane da ka faɗa za ci a a shirin jama'a ku shine aziza wallahi tallahi ga mutane sun ci a haka mutum yake to kullum mutane sun dauke ma'auni wai mutum shine gaskiyar ba a ɗauki gaskiyar ita ce mutum ba shi sa ake ta mamaki yanzu wane za a bi yanzu wane ne zai faɗi magana haka kafiran da suka faɗa ma ma fata a ce a samu musulmai suna faɗa irin waɗannan maganganu na'am فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنين الله تعالى يقول فكذبوه سيسك كرية تاشي شيء النبي نوح عليه الصلاة والسلام فأنجيناه سيمك سيرة الدشي والذين معه da waɗanda suka yi tare da shi ma'ana waɗanda suka yi imani da shi kenan su ko waɗanda suka yi imani da shi kaɗan ne wa ma ma'ahu illa ƙalil yan kaɗan ne su nawa ne ina bin ku bashin dalili ana bin ku bashin dalili Na Allah ta'ala ce fa ma'amar ma'ahu illa fa kazzabu fa jena sai muka tsiratar da shi zina ma'ahu da wanda ke tare da shi filfulki a cikin babban jirgin ruwa wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina maka dilmiyar da waɗanda suka kare ta ayoyinmu mu innahum su fa waɗannan da suka kare ta ayoyin namu kanu sun riga sun kasance Ƙauman mutane ne amin makafi sun makanci haka Allah ta'ala ya ba mu kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam anan kamar da muke bayani kissa tana nan tafe a wurare masu tarin yawa a cikin alqur'ani ya dauki tsawon shekara 950 yana wa'azi wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum Allah ta'ala yake cewa hakika mun turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tsawuna zaman shekara dubu babu hamsin yana musu wa'azi kun gano wannan da kyau ko da su yi wa'azin yi wa'azin abin ya kici abin nan ya kici fada arabahu anni maghlubun fantasir sai ya kira ubangijinsa ya ce ya Allah inni maghlubun ni fa wanda za a rinjaya ne za su rinjaye ni ya Allah fantasir ya Allah kawo agaji kawo agaji yana faɗan wannan fa fatahana abwaaba ba sai buka bubbuɗe ƙofofin sama بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر shi ka sai muka tseratar da shi shi fa'an jainahu wa ashabas safina muka tseratar da shi da waɗanda ke wannan cikin jirgin ruwa ɗin su kuma waɗanda ke cikin wannan jirgin ruwa Allah ta'ala ce da shi kowace halitta ya ɗauki aure min kullin zauje ni kowanne ka auri ka ɗauki abin nan aure guda biyu waɗanda ke cikin jirgin ruwan nan su kadai suka tsira da Allah ta'ala yake cewa fa anjaynahu wa ashabas safina da ma'abu da waɗanda suka shiga cikin wannan jirgi kun gane wannan da kyau shi i waje da kuke bada labarin shi ina ya shiga yana cikin jirgi kaga yana yana ƙasa kenan in ko mutum yana ƙasa to ya halaka wanda yake iwaja din labarin ƙarya ne da ake cewa wai ruwan tufa na wai iya ma'alwala ya zo mishi wai ya daga matan shi aka wai yana lalaba kifi ya dora ƙarya ne waɗanda suka kirkiro labarin sun ce kafiri ne shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wasallam a cikin addu'o'in da yi yake cewa rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara kuma sun ce tatirin kafiri ne Allah ta'ala ya sauwake ma'ana ne mun ji da'awar annabi nuhu alaihi salatu wasallam babu zagi a ciki kira ne tsantsa zuwa ga Allah ta'ala dukkan mataki na kira kuma mutane suka ki Allah ta'ala ya halakar da su zan zamu da sa'aya Allah ta'ala ya tsare al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na gaba zamu tashi wa ila adin akhahum huda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk No. waɗanda za a ƙirƙira daga bayan shi ka fahimci wannan da ke ko umarmu za a samu al'ummu masu tarin yawa da suka zo bayansa ka fahimci wannan da kyau amma kuma duk waɗanda suka zo daga cikin zuriyarsa ne kamar yadda muka sha na mai haka da yake na ko kuma umarmu ɗin su ne waɗanda ya bari ba su hau jirgin ruwa ba amma wannan ai babu babu sanu mati'uhum wanda jin daɗi ne sun da sun dilmi a ruwa baki da alaikussalam nam eh